matsala da muke fuskanta na cikin jihar difan nan komi yanzu ya tsaya dama harkan babur moton nan ne muka sani da aka rufe moton nan sai Allah ya kawo mana jadon nan kuma jadon nan da shine muke komi da komi harkokin mu komi da shine muke yi shi ma suka zo suka rufe wato daga nan difa kuke jigilar mutane zuwa can wajen jado eh daga difa ne bis zai ke kai mana daga difa bis ya dauka ya kai mana agadas mu daga agadas muke dauka muke kaiwa jado to amma ai akwai zirga-zirga da aka sani ana yi tsakanin yankin difa da kuma sauran garuruwan najeriya eh, me yasa ba za ku karkata alkalar harkokin ku zuwa can wajen ba yanzu ka ce za ka zirga-zirgan can ma ga ma'aikata sun takura mutane kai hatta fasaje ma yanzu in ba kai wani a cikin gwamnati kake ba ko fasaje ba ka samu a wancan wuri kamar matsalar tsaron da ta biyo bayan rikicin boko haram ita ce ke masababin da al'amuran zirga-zirga suka dan ja da baya a tsakanin nishiyar da najeriya ta bangaren difa eh ne kai ya ja baya sosai ma kai harkan boko haram kin nan shi ya kawo mana ci bayan gaba daya ma harakan boko haram kin nan shi ya karya mana gwiwa amma akan harakan boko haram kin nan akwai abubuwa activity da dama a difan wanda aka kai fiye da yadda yake cikin garin yami proje proje diya ba ganin shigar matasa cikin harkokin boko haram a can baya watakila shine zai sa ana dare dare da a ɗauke ku aiki ku matasan yankin difa eh hakan ma akwai amma su da kansu ai sun san mutanen da suka tai boko haram kin su da kansu sun sani sun san kuma mutanen da suke neman nasu na kansu an cuce mu du an cuce mu ba mu da aiki du ba mu da aiki ba a ba mu